To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Jama'a masu saurare na, in za ku kunga huskan kunga hoton wannan ko da ke mun rufe huskanta mai suna Maryam. Ai eh, mai suna Rukayya. Sai da Rukayya. Gaskiya da topic mu mai suna labari na. Kusa muna da topic mai suna labari na. To da ita wannan Rukayya za mu ji labarinta ta me ya faru jama'an kuna ji in kuna tare da nin kuna ji shi ku zana mini yes in san kuna ji a ah, bari ya fara salamu alaikum na kwana na gajiya sa But when Facebook can say it's so I will have to be cutting it. Don't want the name about yeah, it's disappearing after I think 15 minutes, maybe 40 minutes. So my mother and those women daga kan stepmother dina daga wulakanci da muka yi ta sha a kan tunani da kamar saboda babanmu ya rabu da mamanmu lokacin ina shekara goma waye kid sister dina tana shekara bakwai zuwa takwas da na ina da step brother lokacin wanda maman shi ta bar shi a gidan mu yana wata hudu so maman mu ne ta rene shi so da ta yanka suka rabu da ita saboda family issues bai on wai ba ta da da namiji so dan ta namiji dan farin mu ya su maka kafin a haife tun daga lokacin family suna ba ta pressure sun ce har kamar irin akwai wani birdin baban mu da ce in ba uh, in bai rabu da ita ba ko ya mutu ka kai ya zo kabarin shi so sai ya sake ta akwajin abin da suka gaya mana kenan ya haɗa su sai ya rabu da ita kuma ya hana ta rike mu mu zamna wurin ta sannan ita din ma ce sana'a take yi ta gina gida a nan sokoto so lokacin shi kuma an mishi postin kwanci shi sai da ya fara sokoto maka ta gina gidan ɗin an mishi postin zuwa lagos daga sokoto sai da ya rabu da ita tana gidan wani onkul ɗin ta a sokoto ɗin shi ma ofisa soja sosai ta mu kuma ya tafi da mu sai kai mu jalingo wajen wani kanin shi so bayan kwana uku muna wurin kanin shi sai da safe mun ci ashira mu je mu gaishe da shi a ɗakin shi sai ya ce mana mu zan gada wani so ya haɗe mu azama mun wuce sai muka shiga ɗakin muka gani sai ba ita ba sai nake ce mu kalli na ai ba mun banye wannan ta ce min yin shiru maman kenan from now on sai na ce a wani ba maman ba ne na ja kan wani alkan na sai ce musu mu saboda lokacin already ya yi mu suna tare da maman sun ce su ba za su bi shi ba a kai su kauye ba suna tare da maman a gidan na ungulinta so ni da kanne na biyu ne kawai muka bi shi sai da muka je muka je da ya aure ta bayan kwana hudu sai ya tafi da ita lagos ya bar mu a nan jalingo after one year ba samu makaranta ba sai muna ta kiran shi muna mishi kuka makarantar mu makarantar mu saboda shi kan shi in bai da halin samu makaranta har mu uku lokaci so sai ya ce zai zo ya za za ɗauke mu sai ta gani aka zo dokan ma wasu hafi an zo ɗaukan sai aka ɗauki kan yana biyu aka ce su biyu kawai aka shi a kawo saboda kanin wannan matan ne ya zo ya dauke mu ya kai wurin su a lagos sai ce to ni ba sai aka ce ba a ce a kawo ni ba tukuna ashe duka yin matan ne sai ta tsane ne tun daga wannan maganin da na yi sai aka tafi da kan nema sai daga baya wani an kuɗi na sai kira yan uwan shi sai ka ce musu ba adalci ba ya zai a bar a raba ni da yan uwana gani nan ba na jin daɗin zama yanzu kullum ina cikin damuwa sai aka ce baban mu wani sai ya je a kawo wani sai ya ce ai ya ce a kawo mu kuri sai suka ce wai mota ya cika ko menene saboda kaya sai sa aka bar ni a baya sai yi an kuɗin mai ce mishi a'a cewa an kai ba a ce a ɗauko ni sai an ka ɗauki ni an ka kai to wallahi tun da na shiga gidan na fara ganin azaba duka zagi wahala kala-kala ne da safe haka in na tashi ne aikin zan je su za ka dawo ta tattaro karkashin wajen ko ina ta ce ba su yi ba sai na sake mafi sai na yi mai sai ta mention sun yi zile na zuwa 9 pm am makarantar da ake resume 7:30 sai 9 am zan isa makaranta an yi duka punishment na makaranta na sake dawo gida ni face din wani sai na dawo zan yi abinci a gida a shekara goma sha hudu to abubuwan ya zo yawa su zo kuma ta sa tana yin kulikuli tana kai delivery wani wuri haka za ta zo da rabin buhun gyada a that age zan ya gyada rabin buhu zan murce shi in bakace shi sai in nika sai in in zo in tuka shi in fitar da mai din in yi kuli-kuli in sa mata abu ta kai wajen delivery dinta amma wallahi za ta yi ma yaran gidan na kayan sallah tana yi makon wana ma ni kam ba zan gani ba in ba kuma bai mana kayan sallah ba to aka zan yi sallah a yarinya har ya kai daga fara irin dan gullun su a irin madara da ake soyawa in kai makaranta in sayar in dinga kai na kayan sallah da su abubuwan nake bukata ni ban iya tambayan mutum abubuwa ina da wani matsala sannan in na ce zan tambaya ko kuɗi makaranta ne za a samu matsala sai yi min tambayoyin ya mai zan yi da shi waye ce aka wata ce karya ne ina son yi in je in ci kwalam ne mene mene irin haka matsalan zai yi yawa har aka so wata ta makwabciyarmu da nake na kai 16 years 15 years dai sai wani ya fito wai zai aure ni malamin makarantar islamiyya ya ce zai aure ni har ya kawo kayan na gani ina so da kayan uwa da wasu abubuwa ta ɗinki ta sa su ta ce min wai ina gani ok zan gudu ma aikin ta mai zan gudu mata na ta ishe da wahala kenan zan je ni aure ko to ina ga zan yi auren zan fita gidan nan ba ta bani maka ba kafin auren sai ta bani maka to ranar allah sa cikin maganin nan akwai wata kawata guys dotan imam dinmu na masallacin islamiyya tare muke zuwa makarantar boko da ita sai ta ji magana to ita ne ban dauki magana sai ya sauransu ta ɗauka magana ta kai kaji ta gaya babanta a gida eh, shi ne yi ma baban magana kai ba sai wanda abin ya tabbata sai wannan da safe daga yamma da yamma ina tukatu suka ce min wai da daddare karfe takwas saura suka ce min wai babanmu ya kusa ya dawo masallaci saboda babanmu in ya dawo aiki karfe hudu zai je masallaci a can zai sallah karfe hudu da ya karatu zuwa karfe shida bakwai in ya yi sallah magarba zai ci gaba da karatu sai takwas in ya yi sallah isha sai ya dawo gida so da yana dawo karfe takwas din nan zai ci abinci sai ya yi sallah sai in ya ci abinci sai ya kalli news in ya kalli news ƙarfe tara sai ya shiga ɗakin shi ya kwanta saboda zai tashi karfe ɗaya ya fara lafiya zuwa karfe hudu hudu da rabi sai tashi ma musallin asuba sai take ce umma ya kusa dawowa ban gama abincin ba sai take ce mata na kusa gamawa wajen da nake tuka tuwon wai wani irin tuwon ya yi ruwa ka ka cire tuwon masara ne ba nan su cire mu ciyar da tuwon a jikin su ta buga mini a kan hanci su kan hanci ina ya tsage har yau ina da mark din a kan hanci sai ya tsage sai irin jini ya tashi nan sai na ga jini na a bango yake zuba yake zuba ba ma irin yana zuba a fuska na ba sai abin ya ban zoro, sai na yi ihu sai makwabta suka ji sai suka yi gudu suka shigo tana me ya faru bari tsaya na ga eh, ajiye aisha wai ba ji sosai jama'a kuna ji sosai mu ci gaba da haka ko dai mu kira ita da kanta saboda tana kan layi amma na san ana ji domin ni na ji wala Allah wayanki ne jama'a in kuna ji don Allah ku zana mini yes in kuna ji sosai domin na san ana ji wala Allah phone dinki ne ko ba haka ba domin na san na ji right wata maman bai mutu kusa da mu ko kai me yake ba sai ce fiskana e fiskana e sai ta yi ta masu sai ta samu abu sai ta ɗaure wurin sai take tambayan step mother na maman bilki da lokacin ta kaga ta haifi fi ɗaya ya haka me ya zafi kika ma wani yarinya wannan mugun sai ta ce ba ta jin magana tun as da to sai yanzu da take sun ci aibe kai wani sake mata irin wannan bugun ba to haka nan na shiga ɗaki da na yi kwama da fiskan nan ban bari babanmu ya sani ba har bayan kwana biyar fuskan nan bai sauka ba yana kumbure sai wannan sister wannan the same friend ina ina ta ce ta gaya baban ta magana sai wannan baban ya da baban bayan sallar isha aka sai ce mishi na idan da sallar ina so in ganka to bayan sallar isha sai a ji shi ke mishi magana ya ce mishi ka je gidanka ka gyara gidanka yaran nan da ka gani a gidanka yaran yaranka ne amma amana ne a wurin ka raba su da uwarsu ka zo ka ajiye su da wata matan nan ba ta da imani tana dukan yaran ne dukan walakanci wanda ko da barayi ne ba za a musu wannan dukan ba yanzu ka je ka duba fuskan diyarka sai ka zo ka gaya mu in abun daidai ne ko ba daidai ba sai ce me ya a faru ya ce ka je ka duba gidanka ka je ka duba fuskan babban ɗiyarka sai ya ce sai ya kira ni ranar ya kira ni sai na zo na tsuguna sai ce mini me ke dama ki sun ce ba komai sai ce ki daga fuskan ki ki kalle ni daga kai sai ce dama ke zurfin cikin ki zai sa ki ki halaka wata rana kina da irin wannan ba fuskan ki kwana biyar zuwa na shida yau baki baki yan ba a waje na ke ji wannan wani irin hali ne sai ya kira ta ita ta fito wani irin mugunta ne wani irin duka zaki ma yarinya haka sai take cewa wai eh inda ɗiyarta ta duke ta duke ta za ce mugunta ne a ita ba ta yi niyan dawa ta bugin jimin ciwo haka ba ranta ne ya ɓaci kasa kasa sai ya ce mini tashi na tafi tashi na tafi ban yadda suka kare ba cikin ɗaki duka sai ranar da Allah zai gwada mishi yana shugowa falo sai ya same ta tana min fuska irin fuska mari irin fuska kan hanci da ido ina ta yi facing hannunta ta rufe min ido da mari haka sai shi ma yana isowa sai shi ma ya mata disin mariwo sai ta sha kwalan shi to jama'a wai mu kolin ta bai ce komai ba ba sai cin tashin shi ga ɗakin na san dai he was sorry because he couldn't say it based on shi uba ne sai ya ce mai ya ce a ka kuma na ya shi yau bai duniya na shiga na zirna tun daga lokacin ta kawo wasu yan mata biyu gidanmu suka zo wulakancin yau daban na gobe daban already wanda yake son aure a shi aure ya zo ya kwashi kayan shi saboda wayannan problems din sai ranar suka zo suka haɗu suka yi min duka wai ba na respecting ɗinsu na fara girma sai na bar gida in shi gidan wani uncle ina sai uncle ya ce saboda shi ma uncle ina din yau ya rasu shi kuma gidan shi na ba dagri na tafi ba dagri da sai masallaci na kwana lokacin ne na kwana masallaci da safe sun je wajen wata kawata amina muna islamiyya class daya sai ta ban kudin mota sai mu kira ta takwas ta ma san iya zuwa ba da daga ikoyi ba ba su nemi sun je wurin ba sai wani kwalit din shi a ofis sai ya ce mishi a ji duba na ce ya ce ban san hanya ba in ba su suka kai na baran sa hanyar zuwa wurin sai wancan sai ya je yana zuwa sai wani kuna ya ce eh na zo shi ya ce ba za su kira shi ba sun da wulakancin da suke min yayi yawa in zanna a wurin shi sai na zanna sai wancan ya ce shi ma ya yarda da wani decision in zanna ya faru kai na ce musu nemi mishi da shi saboda ya je a san ainihin gaskiyan abin da ya faru a bakin wannan kawata farida because muna tare always tana sani abubuwan da ke faruwa da ina gaya mata ya faɗa mata suka faɗa faɗa mishi abin da ya faru da ya sa ni ba na yi faɗa da wannan zara din ita har ya sa ni ba ya zo ya ce sai na roƙi ta a sai na bar gida shine ya ce su je su nema mishi yarinyar shi ba ka wasu bar mishi gidansu duka jama'an na gani kuma mu kira ta muka kira ta za mu fi fahimta da kyau ah, ina ga kuma mu kolunta to wannan step mom bi mana matan baba irin eh, wahalan da suke bawa to amma wata sa'in kuma kuwar mu ji mu kira ta kuwar mu kira ta Assalamu alaikum. Wa alaiki salam. Lafiya kalau ajiya Maryam. A rukayya. To, a rukayya duniya yana jinki yanzu kowa na jinki. Kina ba mu. Eh ba dama mu mu ta magana kame. saboda duniya yanzu yana jinki na ce muya mu ta magana kamin ki shiga gida ya ah. ah, na ga jama'a na turbuta wai ki hakuri akan abin da ya faru to jama'a ku bari mu ji ta bakinta wai waka a bakin mai waka ya fi daɗi eh to rukayya muna jinki mun, mun ji labarinki akan uh, step mom amma labarin audio da kika muna yana zuwa on and off sa'annan da muna son ke da kanki ki dan bamu ɗan labarin kaɗan ki ɗan taɓa mana shi mu ji ki me ya faru miki tsakanin ke da step mom ɗinki da yau kike tunawa kike kuka rayuwanki da ya faru abin da ya faru cikin rayuwanki jin eh, da na giya maka akan walakanci da dukan da take mini amma kamin ki ci gaba akwai irin yanda aka aure da aka kawo aka ce ga mamanmu na ce ba mamanmu ba sai irin ina ga daga wurin ta yi developing hatred mini so sai da suka tafi suka bar ni yadda na gaya maka kwanaki a ah, ina zuwa aka aka tura ni ina zuwa wato in zan fahimce ki wato ke da ta kin fara samun kiyayya lokacin da babanki ya aure ta sheke kika ce wanga ba wanga ba mamanki bane da ka ce ga mamanku she ka ce wanga ba mamanki bane shi za tun wannan lokaci ta fara kiyayya da ke kenan eh, eh ina ganin abin ne ba, amma ban ban ji sani ba ma ina ga tun daga lokaci ne saboda ko da za a zuwa a dauke mu dan sun ga barin mu sun ban mu nan jalingo suka tafi Lagos da baban mu kafin daga baya eh ko da aka tura zuwa dauke mu bata yadda a kawo ni ba sai daga baya aka kai ni ni kadai okay ok eh. na je na samu da brother ɗina to sai da na muka fara wannan samun matsalolin ɗin wahala aiki ko za je makaranta gama aiki daga da sallah asuba in na fara aiki gida ba fito ba sai irin 738 da za ta shirya za mu fita makaranta za ta fito ta fara fitar da irin lungu-lungu da ta irin na karkashin wajen da ne ka ce ban goge nan ba ban yi mafi floor din da kyau ba sai na sake wata rana zan isa makaranta 9:30 wannan daidu ya zo ya wuce aikin na muna jinki muna tare da ke ya sai makwabta ok so da dukan din ya zo yawa banda wanda ta yi ta ji min ciwo akan hancin nan da na gaya ma eh har yanzu kin sani kin san cewa har yanzu in kina magana ana ji cikin hancin kike magana okay eh okay okay muje muna jinki so sai da ta yi min wannan da aka wani ya fito mini malamin mu na islamiyya ya fito mini ya sai take ce min wai at my age ina son ya aure wato na gaji da wahala kenan ko tana bani wahala zan tana sa ni aiki zan tafi to in ina ganin zan yi aure in tafi bata bani mark sai ta sai na tafi da mark a jikina to shine ya kai inda lokacin da ta yi min wannan dukan ta fasa min kan hanci to da na zo sai na mu suka yi wannan samun matsala da ta bai dai taba ta ba lokacin sai da ta kawo sai mata biyu suka zo suka haɗu suka duke ni wani ba na respect na ina gani na fara girma na sun aure sai na bar gida na tafi wajen uncle dina a wazabi to sanadiyan barin gida din sai shi wannan mutum ne zo sai kwa ya karɓi kayan shi tun da an nemi ba a gani ba for like one week sai da abokin babanmu ya je ba da ya je dawo an neme ki ba ganki ba for one week lokacin na ke tafi ina gidan uncle dina ba da ok kanin babanmu kenan hmm. custom ne amma yanzu ya rasu shi ma so sai da wannan dan abokin babanmu ya je sai ya gani sai ya dawo ya gaya babanmu ko da shike bai sun ma yi akan ba za su gaya mishi ba don kanin shi ma ya fi so ya gaya mishi ina wurin bane wai gare ya wahala ya neme ni saboda maybe he will learn lesson from abinda matan take yi mana zai dinga kula so wancan din sai ya zo ya ce mishi ya riga ya damu so su gaya mishi kawai sai aka gaya mishi sai biyu ne ya je ya fice min in yi hakuri in dawo gida bai san haka ne abin ya faru ba sai na zo na dawo gida to da na dawo gida ta dan daina wannan abubuwan sai daga baya kuma da wannan mutu yan matan sai abin ya zo ya don already mu sai ce su ba mishi gidan shi so su zo suna zama a gidan neighbors dinmu amma sai su zo suna involving abu matas din gidanmu sai wata rana za mu samu matsala ma har ni zan yi abinci amma ba za ta ba ni abinci din ci har 3 days wata rana ba na ci abinci a gidan ba ba ki ci abinci 3 days gidan bayafinki a 3 days ba na ci abinci a gidan ba shin na ke samu abinci ki ci tana nan da rai kuma in tana bin program nan tana ji na ok so wannan muka zo muka fara abun nan to akwai wata wayansu da suka zo suka yi relocating daga wani abu na suka zo kwatas din sai suke gani abubuwan da ke faruwa ba musulma ba ce ma wata anti haka ba zan son kira sunan ta bakar ta zo ta samu masala da su eh kan kira sunan ta ta ni ta ce min ki je ki nemi ki don babanki ma baya nuna kamar shi ya haife ki ki je ki nemi ki ba ka ba za a kashe ki a gidan nan sai wata mata ba zan iya tafi bar kannina ba that is my step brother da last one din mu sai dai ke ce mini wai ke ce ta sama ido su suna nan yara ne kanana ki tafi daga baya su za a iya maman ki za ta zo ta yi fighting ta karɓi yaranta to dama maman mu sun taɓa visit din mu da ita da yayuna bai basu sun zauna ba two days kawai suka yi a gidan so yadda muka zama da suke gaya mana ta samu ta gina gida a sokoto su ta gaya mana unguwan da gidanta yake so how that was how i na fita na je na nemi mama na to da na bar gidan din kudin da ta bani ba zai ishe ni su a sokoto daga lagos ba so akwai wani yaron da ya ce ina so na dama a school to da na kwana ci da safe don da daddare ta ban kudin in a round nine sai na je masallaci na kwana da daddare din don ba zan iya fita da safe ba ina tsoron maybe na je tasha za su je su neme ni ko wani abu sai na je da na kwana masallaci da safe sai na nemi yaro ya ce mishi to ga abin da nake ciki sai ce min bai da enough kudi a wannan shi sai dai in zan dan kwana biyu a gidansu kafin ya haɗa min kudin mota sai na ce mishi no problem sai na je na kwana uku a gidansu suka ya fara min kudin mota ya ban wasu kaya sai na kama hanya to kafin tafi sai a bai shiga tsakanin mu da shi shi ne ya sa na zo ya samu yaron da nake da shi na gya maka yanzu <coughs> oh wato kamin ya taimaka miki ke da shi kun hayya miki kamin ya taimaka miki shaida miki ciki kenan eh amma ban ma san ina da cikin ba okay malam aliyu mhm. so da na tafi sai wato wannan wannan duka wannan duka ki cikin duka ya fito ga halin da kika shiga wurin uh, matan babanki kenan eh okay na ga mishi zan je wajen mama na zan je ne mama na ne okay so sai na tafi sai bayan kudin motar sai na tafi to da na je sai da na irin wata watanni sai mama mun ta yi notice da take tambaya na yaya kina fari aka irin na Alhaji Ibrahim Buru ya kina kamar baki da jini sai na yi sanyi kuma already na ganin sai na bar gida sai na koma shi koma wurin wa ke koma wurin shi yaron wanda ya miki cikin eh sai na ce mishi ga abin da nake ciki sai ce okay sai zo ya biya sadakina sun ce mashi ba aka ake a musulunci ba ba zan iya yi aure da ciki ba sai na aiki shi ne ya ce mini ok sai daga baya dai sai na gaya masu sana sai ta gaya mama na mama ta ce min wai ai ita ba za ta ce mini in cire ciki ba don na riga na yi wannan zunubin ne kuma cire shi kuma wani another sin ne in dawo gida za ta kula da ni sai na dawo gida bayan nine months da na haifu sai aka ɗaura ni aure a masallaci a nan sokoto ɗin to already shi ya yi converting to muslim ne bayan auren da na ina na yaro ina ana four months kenan kafin in koma wajen shi sai na four months din da na dawo gidansu a lagos sai na yi notice in baya sallah na yi mishi magana sai ce wai ba zai iya yi musulunci ba saboda bai girma a ciki ba sannan iya yan uwan shi za su kashe shi Eto, amma da farko ke baki san baya sallah kika aure shi ba a'a ya musulunta dama Ok, amma saboda ke ya musulunta kenan eh ina ga saboda ne ya musulunta don family shi ba musulmai ne, amma ya ce maman shi musulma ce amma ba ta da rai okay so sai yi da na yi aure na koma sai na ga baya sallah sai na kira na dawo gida ma dai kawai na ɗauko kayana na dawo gida sai suka tambaya na yaya sun ce musu baya sallah ba zan iya zama da shi sai aka kira wanda ya sai a mini uban aure don a that time ba na shi da babu mu wani abokin shi ne ya a mini uban aure sai aka kira shi sai wani ya ce mishi eh amma kamin ki ci gaba at that moment kamin ki ci gaba a da moment ke ki shiri da babanki alright uh, wa, wani dalili okay okay eh, so ba ma magana ina zuwa ina zuwa babanki bai shiri da ke a kan kin bar gida ki yasa bai shiri da ke akan na ne mama na so ya eh amma amma bai yi wushi lokacin da kike cikin wannan azaba a fasa miki hanci ba bari ki je makaranta baki da moriya cikin duka wani lokacin baban ki bai hushi da ke ba kamar yadda na gaya maka video akwai son da yayi attempting ya kashe ni wa a ba mu jurin waye waye attempt ya kashe ki baban mu me yasa saboda ta yi mishi ta yi min shari'a kan wani ni na sata kuɗin da ya bata ta yi tafiya da shi lokacin ko dubu ishirin ne ko dubu goma sha biyu ya attempting ya kashe ki eh cikin bacin rai wai fitar da kuɗin in da kuɗin na ce mishi wallahi ban dauki kuɗin nan ba ina zan kai ba na fita daga islamiyya sai gida sai makarantar boko ina zan kai kuɗi kuma ma muna hutu a makarantar boko amma amma how do you call this how do you call this sojoji yana ɗaukowa sai ya ɗaga zai so kamin sai wata mata ta shigo ta rike wukan tana ihu baban ke da ki wuka dai soka miki saboda wakin wai an ce kin sata kuɗi eh yana da zafin zuciya ne irin wai shi da zai aiki barawo ba gidan shi oho so da aka rike wukan din sai ce a gare ya kashe ni ya wurga a lagun da a ce ya aiki barawo to akwai wani junior in shi a wannan disim eh, quarters din oh, muna almost the same flat su suna first flat kafin muna ciki shi ya saya min as godfather sunan shi musa sai ya kira shi ya ce ya zo ya ga goddaughter shi abin da ta yi wai ta ɗauki kuɗi a cikin gida sai wancan yake cewa ina kika kai irin wannan kuɗin sunan ce mishi wallahi da ban ɗauka ba sai cikin bacin rai wancan ɗin shi ma sai ta duka na ki fitar da ki faɗa da kika kai kuɗi na ce wallahi ban ɗauki kuɗin ba ko kashe ni za a yi ban ɗauki kuɗin nan ba. sai wancan din da abun ya san ban dauka ba sai irin ya fita sai ce min zo mu tafi saboda kuɗi zaka kashe ɗiyar ka in ka kashe ta zaka yi gidan yari ba wai don ka haife ta kawai zaka kashe ba wai ai gare ya kashe ta ya wurga alabun da ya haifi barawo sai wancan ya dauke ni ya kai gidan shi na yi four days ina gidan mutumin nan baban mu zai wuce ni haka a kofar gidan mutumin ko na gaishe shi bai zai amsa ba daga baya da Allah ya tashi tona mata asiri an shiga don har sista na da ta zo wanda nake binta ta zo lagos lokacin amma ita tana festa da wani uncle din ta zo sai take ce musu a ina aka ajiye kuɗin din da ta ɗauka sai ta ce a ɗakin ta sai ta je ta ce za ta nemi kuɗin din don ita ta san yar uwanta ba za ta ɗauki kuɗi ba sai aka zo ana ta nema ana ta nema wai da ta kai akwai particular jakan da ta rafiya sama sista na wai za ta je ta buɗe jakan sai ta hana sista na taɓa jakan wato da gangan setup ta da gangan ta yi ta ɓoye kuɗin ta ce wake kin sata kenan eh saboda abun da je aka zo aka yi find tana son in bar gidan ne a mai da ni wajen on kuɗi na jalingo abun da ya sa ta yi abun kenan da lokacin da ta je jalingo tana son sai a yi maybe za a ba ta wani kuɗi sai a ce ita ta kai ni jalingo in je in zanna can saboda wannan halin sai daga baya dai sai aka zo aka ga kuɗin a cikin jakan sai sista lokacin har sun ta sista na ta tashi faɗa da ita baban mu ya hana ta sai ta ce mata ba ke kika aiki mu ba amma duka yaran nan suna kiran ki uwa amma ba ki yi musu aikin uwa me yasa kika san yarinyar nan yarinyar nan kika dukan da aka yi mata inda ya kashe ta lokacin in zaki zo ki tare da ki san yana cikin jakan ba amma ran zan neme shi a jakan kin hana amma ina zuwa ina zuwa ina zuwa ke babanki kina ganin cewa mahaifinki na ya yi furuntuma ne zai kashe ko dai kina ganin kamar a'a lalle da ya kashe ki da ya soka miki wannan wuka ba zai soka min saboda yanda ya daga shi inda ba rike ba zai soka min yana da zafin eh me ya ya, ya wani acting yayi da kake ganin cewa kamar da ba don an rike shi ba ko da wannan wuka da ya soka miki yana rike da ni da hannu ya daga wukan da hannu daya zai soka mini aka rike wukan eh wato ba don an rike shi ba da ya soka miki kukan saboda matan shi saboda uh, bi mana saboda 20,000 eh, abunda ne yau da saboda na yi sata abunda yake gani kenan na yi sata laifin da na yi mishi na sata shi ne damuwan shi don gaskiya na yana sona bai da rai yau amma yana sona shi na mu da shi an kai kuma is not ordinary don akai na ma sai da ya mata akan ki mata saki daya eh, ke dole ta sanne ki dole ki zama mata dodo cikin gidan kin ga da farko kin shigo kin ce wannan ba maman ku bane sanan na biyu kuma akan ki ya mata saki daya okay shi yasa ke ki zama mata kaman kishiyan kishiyan ta kenan a cikin gidan eh eh, eh da akwai kwana a bayan shi rage eh wallahi abin da ta faɗa baban mu kenan a gabana shi ne ya ce mata inda kin je makaranta ba za ki faɗa magana da kika faɗa nan ba to sai saboda wannan abin din da na tafi wannan gidan mutumin din har ya zo da aka ga kuɗin sai mutumin aka kira imam din nan ya sai ya zo sai yake ce shi. ka auri jahila don wannan in ta yi karatu ba za ta yi abin da ke yin nan ba ka duba tana son ta sa yarinyar na a masifa lokacin bayan abin nan nake ta hanyar ta fara girma yarinyar tana iya ta bar gida to wallahi inda na samu idea din barin gidan kenan idean barin gida ke je ina ma uwata o wato shawarar da wannan abokin babankin yake cewa yare ga za ta iya barin gida wato inda ke ma ka samu wannan idean barin gida kenan gimbiya ban taba tunanin zan iya in tashi daga Lagos in je Sokoto ba on my own Heza ke kuma barin gida domin neman help sai ka je shi wannan samari miki ciki na gaya maka da sai mare ni nan da mu ya mare ta ta ce mini in dai aure banza ne ko bayan ran ta yi aure ta gani to shine har yanzu abun da yanzu abun da ke ma fa fara damu ana damu a a ah, ah, ah, wai in dai aure banza ne har bayan ran ta ki aure a gani in zanna ta gani eh shesa har yanzu baki aure ba kenan ban yi aure ba yanzu aihuwanki kuma nawa shi ɗaya yaro ne to shi wanda kika wanda ya miki cikin nan ba an ji an zauna aka ɗaura wurin ke da shi ba eh ba na gaya maka ba bai bai musulunci din sai muka rabu ba eh to yasa maganin ta bai aiki ba kenan saboda auren da ko da ko da lalatin shi dai aikin yi eh to nayi okay ko da ko da wannan wannan ke baki lissafa shi cikin aure kenan ko saboda baya sallah yasa tun wannan lokaci baki kara baki kara aure ba kuma kenan ban kara aure ba ko mijin ya fito sai daga baya kawai suka ga ya tafi babu wani abu nan sai daga baya sai su da su mu ba su san me yasa suka ji suka aure wata ba mene mene a a a a a in samari ya shigo cikin rayuwanki zai aure ki ana yana daga bashi zai ce miki ko bai sa abin da sa ya je ya aure ba to ke me yasa ya aure wata ba in ana neman mace halin mace ina da shi amma shi isa mai sa na je ya je aure wata ba ajiya maryam san ce mishi dan kai ba mijina bane in Allah ya zai kawo min nawa to haka ina akwai wani lokaci ma har in yi kuka wani lokaci har in yi sallallahu sai ya dawo maryam sista ta ce mini ki bari Allah zai kawo miki miji haka nan dai har yanzu yanzu shekarun ki nawa ba aure I'll be 30 myself by April 24. But you're still, you're still young, amma lokacin da kika yi cikin nan da ya miki cikin nan lokacin shekarun ki nawa 15 15 years kina 15 years eh, ya miki ciki <sighs> jama'a ita ke ga He's like iPhone at the age of 16 years, Kenan. Yes. dan eh, kin samu mace ko namiji namiji ahmad ahmad yanzu ahmad shekarun shi nawa 14 yanzu ahmad yana 14 years kuma tun wannan lokaci ko kowanne namiji 14 december one year will be 30 april wato ke da danki kun raba shekaru kenan ko ba haka ba haka ne ya ma ta tsayi na already yanzu <sighs> she ita step ki kin tabbatar da su tana jin mu kenan tana follow mu tana jin abin da kike yanzu abin da ka fito da shi tana ba wallahi in tana fulin ban sani ba amma in tana fulin tana don tana nan da rai mamanmu da babanmu ne suka rasu yanzu manki da babanki duk sun tafi amma ita tana nan eh ita da babanki suna da ya'a tana da ya daya da shi she ya halakan ki da eh, eh, eh, ta ba ma ma zama tare su suna canja lungu mu muna sokoto amma yanzu ni na lagos don da na gama service na samu appointment da wani asibiti ni na ni abin Najeriya zo yanzu <laughs> abin ba Najeriya ne yana bani mamaki wato kan banza kawai shi mutum zai sabbata ka kawai je kai ka gidan tubbu kawai shi bukatar shi biya kawai ya manta kamar ya shekabari ya je ya gadu wurin Allah wani kina gani kamar yana da ciwo kawai ya zo a wani kawai je kuma ya san yana da ciwo kawai je zuba mu wani wani kawai a eh, domin ya aure yanzu wanda ma zai aure wallahi duk wanda zai aure ka ya nuna maka bai son matanka da yaranka wallahi tallahi ba masoyinka bane mutumin banza ne kawai kawai kawai mutum domin ya aure ka kin zo kin aure ga sometimes ba domin mutum ya zo ya aure ka shi yasa ina son ya'yana su fi na wani shi yasa dole ya kamata in shiga da gidan tsibbu domin in bata wani kaza yana da yana is scary yana da ban mamaki this is too much eh matan uba that is too this is too much yanzu gashi ran barki da wahala kene yanzu kin taba kin taba eh, ina zuwa ke wani irin fight kika fight for that wani irin roƙon Allah ke kike makanki for that ina yin tashi dare ina da mutane har malamai irin haka ina dan sa kuɗi a yin addu'a don ko aiki in na je zan je interview zan kai finals baya yiwuwa har na yi applying in air force na kai final mu uku muka rage kuma uku uku ake ɗauka <coughs> wato ke rayuwanki komi komi bai zuwa normal komi na batawa kenan na wato rayuwanki bai zuwa normal komi na batawa kenan bai zuwa normal ko komai is babu abin da yake zama noma a rayuwa kash sana'a da nake yi ma ba wani kasuwa nake samu ba wani sana'a kike yi kayan nake sayarwa kayan sawa jama'a don Allah a taimake wannan eh, ruka ya taimake ta da addu'a gaskiya gaskiya taimake ta A wato kan banza kawai mutum ya ce ko shi ji dadi kudi ya mai yawa yana da kawai shi je ta ba ya ba boka kawai domin a bata mai wani kawai kawai je ba da kudi domin kawai a bata mai wani yanzu wani kan da zuka da suka bai da rayuwanta eh, amma ja ruka ke eh, ruka ruka ke ke da Allah dai ko kina sallah kina sallah baki wasa da sallah insha Allah ki ci gaba da addu'a kin ji ki ci gaba da eh, addu'a ki ci gaba da addu'a ki ci gaba da addu'a shi yasa kowane namiji in ya shigo cikin rayuwanki min gafara to this for, for this word zai shigo cikin rayuwanki ne zai use dinki ya kare ya ajiye kawai je ya aure shi haka ake miki kenan an yi ina ba irin kawai wai akwai wata da ta zo sista na take gaya mun don lokaci ma ina sari wai ta zo gidan musu take ce musu kan wanta tana cikin matsala wai <laughs> shine ya fi na kowa shine a gidan mu ah ya ku repeat repeat word saboda a ah, networking kiya networking kiya networking kiya eh, networking kiya eh, matsala wurin da ki repeat eh, wedding word ta ce wai a gidan mu wai kamar ni na fi stars ina ya fi na sauran shining but amma an kifa shi an tare shi sai ya sa babu abin da zai yi min daidai in ba an addu'a an cire wannan matsalolin a rayuwa na ba wai ko miji in ya fito mini wai in ya zo magana aure haka da dab da za a yi magana aure sai in fara mishi wari kamar warin jaba eh? Eh. wato mazan abinda suke ji kenan sun kusa da ke shi su ta jin warin jaba eh sai wai ya dinga ji kamar ina warin jaba to ba wa zai aure wanda yake irin wannan warin eh wato duniya yanzu kuna gaya muna cewa kaman kaka zata cewa kaman a ah, she wani yayi maka domin ka tashi sannan ka tashi ka saya kai wato kullu ya kamata ka da kanka kenan kullu ya kamata ka tarke kanka kenan ba shi ka jira kai da wani kuna da wani rigima ba kenan a kullun ya ne ya kamata ka tarka <laughs> inna lillahi wa inna ilaihi kowanne namiji da shigo cikin rayuwanki shi yana jin kina warin ja ba just step moment <laughs> inna lillahi ta ita ta facing ki front ta gaya miki wanga magana before all this is happening ta gaya miki cewa wai she ta ko ta mutu bayan ranki irin wayan ga baban ga duka ya eh, tun da saboda ni babanmu ya ta mata nan lokacin da ta gaya miki nan shekarun ki nawa lokacin ina 14 to 15 da period da abubuwan suka faru min kenan lokacin da ta yi min wannan mari a fuska da na ce maka mu yanzu ya sami ta sai shi ma ya buge ta ranar ta gaya min wannan magana wow wow wow wow to ni ba ma ɗauki magana serious ba so akwai wani lokacin da nake md don na yi md kafin na yi na zo na yi na samu di e, na university na zo na yi hnd so wani makwabci na irin ya rabe ne dan kwara sai yake ce min ajiya rukaya sai ce mm, sai ce min amma kina gani baki da matsala sai na ce kamar yaya wai kina da kyau kina da hali mai kyau eh domin ke domin domin domin picture just ni na decide da rufe fuskanki in ba ka know what about jama'a fuskanki they, they, they will know you Now decide they just as just to cover your face or something amma uh, eh, that this well, your story your story doesn't doesn't say who you are story for the one now? big big show big show big show big show on you it, <laughs> big show on you it doesn't show on you ko da ke da yanzu na samu labari yawancin eh, picture picture da ake duwa kaga mai shin da physical da way is different yawancin pictures wai filter ne filter ne ko da gini ina samun wayannan labari yanzu ka ga mutum kana ganin shi kan facebook ah wallahi shi na amma da kaga shi a ah, ashe sarki zaki nan da muke gani ba haka bane yawanci it happens kin gane am iya ya it happens ko wannan wannan wannan wannan kishiwa ba filta a'a ba filta kishiwa ba filta wannan babu filta okay okay okay okay okay amma last year ne da okay okay shi yasa eh, domin story ki da kike fadiwa with your picture yeah, so it's look, it looks different yana look different kin gane amma amma duk da shi kowa na gudun ki kuma duka ba komai bane wannan warin jaban nan yasa yanzu hey jama'a don Allah da annabi wayanda kuke jin mu nan ba a zo a ji kawai a wuce bane no in ka ji storin wani kaman da muke zuwa da mata aure she ga wani ya fito a ah, yana son ta da aure which means an samu solution kaman da muke zuwa da wayanda ke da ciwon HIV wanda suke ciwon sorry excuse me kamar yadda muke zuwa da masu ciwon HIV wanda ya fito oh, ciwo yana da maganin HIV an samu solution wa. kamar kan da wannan baiwan Allah ta zo da kukanta the only best thing the only thing we need wa zai iya samu a yi mata jinyanta saboda 'yar uwanmu ne musulma bai kamata mu neglect ta abin gana faruwa cikin rayuwanta kaga duba ba ka taba sanin duniya kai ba kowa ba ne duniya ma kino ba layira ba duniya ba ka taba sanin kai ba kowa ba ne wallahi shi da mamanka ko babanka wallahi ciki ɗaya ya bar duniya za ka fara yawanci da yawa ana maka haba haba ana son ka ana son ka wallahi ba saboda kowa bane saboda iyayenka ne balle wannan ba uwa ba uba ba uba ba uwa ba kowa akwai wasu ababa da yawa yana zama maka sauki ne kai na baka duniya kai kana duniya ai ni na wushi da mama na wushi da babana wallahi komin wushi da kai da mamanka za ku yi ku kai da babanka za ku yi akwai wasu ababa da yawa iyaye na tare maka komin lalacin su komin lalace su komin banzantakan su komin banzan ba, astabale ma ba ba ba, ba banzan uwa ko ba komin banzantakan su kake ganin su akwai wasu ababa da yawa ana eh, kana samu dace ne kana samu wallahi domin yayin ka na duniya ne kaga an kama maka wasu ababa balle wannan baiwa Allah ni ta ban tausayi ba uwa ba uba ba uwa ba uba ba uwa ba uba kowa iyayen sun bar duniya kuma ka duba ta shi shi shi too young yariya ne ba ta san kada za ta yi da kanta ba this time wani shiga ya give up rayuwan shi wani shiga ya zo ina zai wallahi yariyan nan yariyan banza ne wallahi eh, eh, titi take sayawa tana karuwanci kai inda za ka ji ma rayuwanta wani ta give up rayuwa ne tana ganin kamar kai abin da zai faru duka ya faru ta give up rayuwanta ne wani shege ya ce a ah, wallahi shegen yaro nan sata yake yi ka bincika ka san an yi masa ne ko ba yi masa ba in kai ka ga naka ya gyaru wallahi kakai kakai mu na wani dariya kakai mu ka kuka da na kai ma naka gobe wannan yariya bata samu da happiness tun tana tun tana karamanta ba bata samu that happiness ba bata samu that happiness ba kuma gashi nan ta girma still tana wahala ta girma amma still tana wahala ka duba experience da yarinya take samu kowane ga case abinda ita step mom ta gaya mata matan uba ga abinda ta gaya mata ko ko da kide in Allah ya kai mu gobe ni da Sayyida Maryam muna da uh, program on wai wasu in ji sai da maryam ta kawo wannan topic da za mu tattauna Allah da wai wasu matan da ba su yadda a yi musu kishiya wai wasu matan da ba su yadda a yi musu kishiya to amma ni kuma ina gani kamar wasu matan kuma wallahi tallahi akwai irin wa'en ga ababen ga duka suke prevent wani kagar kana ganin shi da matan shi suna zaman lafiya gida amma da shi ɗauko shi ya zo a ɓata gidansa amma wasu kuma to amma ita tana wasu kuma kana ganin kamar a'a za ta shigo shi ta gyara gidansa kaga it happens amma ya zaka ka san na kwaran ya zaka ka san na kwaran wani ma ka ya je nemi auren ma ya kara shega ya je wallahi ai mata ba bata iya girki bane shi yasa nake son kara yanzu ka kaje ka nemi aure ka kara yanzu mata ka na gida mai taimaka kuma kana magana ba bata iya girki ba to bas basiya bata iya girki bane shi wallahi mata na gida ba ta kyauta ta min wallahi eh, azaban da take bani gida shi nake son kara wuri wawa wawa wawa kai wawa ne magana kai da mata ka baka rufa mata asiri ka zo kana ga sabuwar matan in ita ma tana da wayo tana da hankali ya kamata ta gane wannan wannan babban munafuki ne ashe haka ne ma na shigo gidan shi ranar da gishiri zai yanke zai yawa wallahi ranan ya je nemo sabuwar mata kuma haka kuma za shi ya kai magana na ya gaya ma sabuwar matan nan cewa eh, eh, abinci na gishiri na yankewa hisa kaga wannan baiwan Allah ni ta ban tausayi gaskiya hisa ku da kuke jin mu ba kaman a wanga story eh, program da muka mai da shi muka ba shi suna labari na ba ka zo ka ji program story wani kauce no no no kai ma kai ma ka doki ka yi eh, me ke faruwa cikin idona ko da step mo eh, eh, step mom ki matan uban ko ta bulga mini ne sai ga idona na ta kai kai rukaya ko ni ma ta wulga mini ne saboda na ga idona na ta kai kai fa eh aha to na ga idona na kai kai ko ni ma ko ni ma ta wulga mini kaga Ah, <laughs> Allah nama na da daci ba ta yawa kin ga abin muke nufi abin da muke nufi jama'a kai ma ka gyara gidanka da shi amma most important abin da muke nema wanda zai ji ya taimaka ma wanga baiwan Allah saboda ta gaji ta duban kaga mutum ya fito da kan social media irin story yakin ga ya gaji ya galabaita bai san ya zai how can he solve his own problem ya zai solve ya zai ta solve problem ta abin da ta take take take kuka kenan ya za ta yi ta sof ta gaji yariya karama kowanne namiji zo wurin ta she na jin wai tana warin jaba tana warin jaba bera irin bera jaba tana warin shi in kai ne zaka so ka aure ta jaba na da shiwa ko turare ka samu bai kamshi ko turare ka samu bai wato mutum mugu ne kawai ya je haɗa ka da jaba kana ta warin shi maryam wani ya jaban irin wanda ya mutu ya rube nan ne ko dai irin fresh jaban eh, eh, ina ta kiran ki maryam ki sai da maryam ki hakuri ba ke bo rukaya wallahi ban sani ba a wato warin ke ba ki ji wasu ke ji a'a ni ba na ji ba na ji iko iko shi Allah wato ke da aka yi miki ke baki jin wari amma wanda za su kusa da ke su za su ji wannan wari jikinki <sighs> ki ya hankuri eh, akwai fa wanda ya fito min zai ji aure ya ce min in zo da mutum shi tana son gani na. daga baya kuma sai na ga kawai ya je ya kai wani wuri ah. ya fito zai aure ki ya fito zai ki laifin da ya kawo wurinki shaido ke kai wani wuri kuma da malamin sai ya ce in amma ya tattara ya tattara da sunanki ya tattara wannan lefe da sunanki To jama'a wannan sako ne. Mm, wannan sako ne. Lokacin yake gami me yasa ya kawo ni wurin. nake son malami da Allah ka dubi bawan Allah nan baiwan Allah nan ko kyauta in na bata zan ba in na kai wurin ta ragan ta bai iya in ba ta yanzu hmm. okay thank you yanzu yanzu yanzu sakon da muke isarwa sakon da muke isarwa don Allah muna neman jinyan wannan baiwan Allah don Allah muna neman jinyan baiwan wannan baiwan Allah don Allah don annabi muna neman jinyan baiwan Allah nan sannan kuma mu samu mata da miji ita stepmom ɗinta nan ta gane cewa ita ba Allah ba ce ta gane cewa ita ba Allah ba ne abin abu biyu ya kamata mu ki samu hakuri ki kwatar da hankalinki kin ji Maryam eh eh Allah kin ji Rukayya ai ai ja Rukayya sai da Rukayya na ji na ji na bar ta ba sai da Rukayya Rukayya ki kwatar da hankalinki insha Allahu tunda mun sa cigiya za mu samu eh, warakanki kuma in Allah ya yadda ki samu mijin da zaki aure kin ji na jin ga kaman ba ke da sosai ba ko eh, <laughs> ina gani ina gani kaman eh, rukai kaman kin cire samman kin cire hope a rayuwanki ko kin kin kin cire hope cikin rayuwanki ko eh ah, okay to na gode da wannan na gode da wannan ah, yadda da kika yarda da mu uh, kuma insha Allahu za mu samu kinji za mu samu da ikon Allah za mu samu ah, ah, Allah zai ba mu sa'a kinji Allah zai ba mu sa'a kuma na san kash kan banza kawai mutum ya je hadaka da jaba to kenan bari mu barki ki huta ko kuma bari na kira ki na ga jama'a na ta kira ban sani ba maybe wasu na da wasu magana da da su yi na calling ki on ada some uh, wani number daban she ki pick kin ji she mu ba wa jama'a one or two people dama su ma su yi uh, so i don't know da ban son da ki kira ba amma kan na ga ana ta kira bari mu ba wa uh, jama'a su ma dama definitely they have something to say kin gane all Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barka da asuba. Barka ka Allah sunan kargar naki kira? Lafiya kalam eh, Abu alhamdulillah daga Naje eh, Libya. bakar daga Libya. Insha Allah. Ah. mai neman aure ko. na gane kama na jiya to muna jin kawai abokar salamu alaikum ina yi barka da wannan lokaci eh to muna jin ka lafiya kalau to ni nawa shawarar nan da zan bayar insha Allah duk wannan abun mai sauki ne a wurin ubangiji izinin laiki abin dai da za nake so ɗaya gaskiya da amana shine farko da rikaya za ta sa a rayuwanta mm. don allah yana da daman ya taimake ta ko ta wani hanya amma da farko sai ta sa gaskiya da amana za a samu wannan nasara bi izinin layi. Mm. to na farko duk abubuwa masu sauki ne Allah zai taimake ta kuma za mu taimake ta na'am amma na farko dole sai ta tsarkake zuciyarta tsakani da Allah akwai addu'o'i da in tana yi Allah zai kawo mata taimako da agaji na gaggawa wanda bata taba tunani ba albarkan wannan wata na'am kar ta taba tunanin cewa wai wani zai iya mata wani abu a duniya babu hmm. sai Allah subhanahu wa ta'ala hmm. na'am Ruka, na san kina ji ko? Eh, ina ji mana. Eh, ki kara, ki kara hope. Ah, okay, okay, muna jinka, muna jinka, kare ka kare maganar Yawwa. To, na farko akwai azkar a matsayinta na musulma ta san komai akwai azkar akwai salloli duk da malamai suke faɗakarwa a kai a dinga yi da izinin layi in tana yi duk abin da ke kanta ko da wani ne ya mata wani abu Uh, one second, one second. Don Allah, someone, wanda ya san number a number call na someone should write my number here. Mu ne zana number na nan gan pin ya so domin uh, jama'a na tambayar number wanda ba sani ba, kowa ya san number na ba. Alright, muna jinka. Na, to wannan da farko shine za ta fara yi ta tsarkake zuciyarta. Ta fara addu'o'i kamar yadda na ji kana ba shawara tana sallah ta tsaida sallah. kauce komai ba wanda ya ce mata komai sai Allah wannan ya kasance zama jarabawa ne a wurinta da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi amma ba za mu samu solution ba sai ita ta tsarkake zuciyarta ta yi gaskiya da amana a lamarinta hmm. za a samu duk wannan solution mai sauki ne hmm. a wurin ubangiji insha Allah na'am sannan izinin lahi ni na bata wannan shawara in dai har ta kokari ta kiyaye wannan da farko to bi izinin lahi ba wai sai an ce wai wani namiji ya zo ba ita kawai sai dai kawai ta farka ta ganta a ɗakin mijinta ta yi mamaki ya aka haka saboda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa mana in har mutum ya koma gare shi to shi zai ba shi taimako kuma taimakon shi kowa ya sani ba irin na kowa ba ne lokaci ɗaya zai yi abin da bi izinin lahi za a yi mamaki saboda shi Allah buwa yi daga misali ne da farko mun tausaya mata yar uwanmu ce wanda duk wani taimako muna ji kamai yaya ce ko kanwa ce a wurinmu saboda dan musulmi dan uwanka in ya shiga wani hali dole kai ma ka shiga damuwa da ba daɗi saboda haka so eh, malam bar eh, masha Allah bar mu ba wani dama kuma muna jin ka mun baka minti daya to ba matsala insha Allah shine dai shawara na na farko da Rukayya za ta yi kokari in tana neman wani taimako wannan duk za mu yi bi izinin layi daga baya ba matsala Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya saka maka da alkhairi thank you very much thank you very much alright gaskiya saboda irin wayannan ababa akwai masu zuwa neman aure akwai masu zuwa suna da mazansu amma mazan ba su da kudin aure akwai masu zuwa irin kamar na ruka ya saba bakin gaskiya kamata yanzu na yadda maganganun da kuke gaya mini all the time mu bude account mu bude organization for that bi mana to a help ni da kaina muna sawa ciki muna taimakon wayan gaba bayan Allah for those kind of things ana taimakon marayu da saba ba I think I think I agree to that ya kamata mu yi wannan I agree to that ya kamata yi wannan seriously assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuhu bawa Allah wa alaikum barka ka dai bawa Allah alhamdulillah mun gode ma Allah hello muna jin ka bawa Allah ya ibada sai zaki ya kokari alhamdulillah bawa Allah mun gode ma Allah

yawa iyaye maza su tsaya wani lokaci wa'annan sharing mata ana samun problem da yawa duk wa'annan abubuwa na'am abin da yake yin wani yawancin abin da yake faruwa maka yanzu da ɗaya ne zaka samu mace wata zo kan ƴaƴanka ne ba da galla zama yaran ka ba wallahi tallahi yana is very real yanzu wallahi da ɗaya ake samu hmm. so iyaye idan sun yi aure su tsaya su duba yawwa waye suka kawo waye ne maza su wani kuma kai na sannan kuma yara shi ne abu da yake so kuma in ja hankalin yara kai uwa matar babanka ka ce kana ji na muna cin ka sosai matar uba ita ma ka ce saboda ka ba maganin cewa a rena ko kuma a yi wani wayewa maka jaka da sauransu kuma shi a rayuwa dole mutum ya tozarta duk abin da za a yi rayuwa na eh, eh, sarki duk munafurci da muna kisan mutum da akwai ranar da Allah zai bayyana kuma kai namiji dole ka tsaya wani sabu kana duba abubuwan da ke gudana da ka ba wai kawai za ka saki gidan kawai kai gidan ka ba ruwanka ka bar yaran ka rara wani ba za a ba su abinci ba ana musguna musu aiki baka nan ana maka ai sabis kana nan da wani so you have to put eyes on your half amu ka tsaya kai maka tsaya mutum ka dan uwa ka duba sosai yaran kuma ka tsena mata uwa uwa uwa ce ba wani ba amma wani lokaci yara suna da wani isu da wani akwai limit inda za ka ba mutum aiki da ba zai ci badazi din zuwa addinin shi ba zai hana shi zuwa makaranta ba ba zai shi wani abu ba amma don a sa yaron aiki ba za a ce ba za a sa ba za a sa shi ba amma akwai limit din abu da za a yi ta masa lokacin wani abu shi ba wannan gaskiya ne yawwa so mu ma yaran su sai duba akan wannan lamarin abubuwa ya kamata mutum ya duba shi ba bin na gaba bin Allah ba wani abu ciki in kai abu tsakaninka da Allah wallahi ba abin da zai same ka duk wani tozarci da wani wani lokaci ma wani mai wani irin wani su in eh, takura da ake mutum ba yana sa ka ne ka gudu wani yanan ka ba rayuwar kana wani yana gani in za ka da su ne in ka tsaya kai tsakaninka da Allah kai in shi yana gani yana musguna maka ne billahi na building you na baka eh, mai jimriya ne da wasu abubuwan na rayuwa a cikin rayuwa da kake fasa in shi yana ganin kamar wai yana so ko zaka da hukum ina duniya maka mu sai ya zama ka alheri in sha Allah nan insha Allah abin da nake wato eh, da ruka nan shine na farko ko aka yi da da ne uba uba ne ko baka ba haka shi a lokacin da ya aure ta ta masa sihiri kuma sihiri ya ce ana ko manzon Allah ma masa ana yi sihiri ba wai babu ba to sai ha da ni da za a yi ta da rukun Allah a yi yadda za a yi a warware mata wannan problem don ana samun wannan mata da ya gudu da in ba wuya ma babanta mai yanzu shi ma an masu hiri ne shi yasa baya iya cewa komai ba zai iya faɗa ba ko baya ganin laifin da duk abubuwa da matar shi da gamar to kuma komai karshen abun dama ban ba to zuwa duk wanda yi wani muna kisa karshen ta kanci zai yasa ake cewa zaka tona ramin mugunta ka tona don baka san kai zaka fara a ba to as far as am concerned ita ma za ta ganata duk wanda yawa wani za a masa insha Allah ita ma za ta haifa ko ta haifa sosai sosai so saboda haka ne abinda nake rubuta ta ta tsaya da rubutun ta ta su duk wannan wannan challenge ba amma ba zai ko gun babanta ta yi gafara ko ma ya ne din babanta ba ta eh babanta ya bar Allah Allah ya dauki abin sa case close ta gama abin da za ta mun ma shirya da shi kafin ya rasu eh. jinya ma ni na yi mishi na tsaya da shi a asibiti har yanzu wayo kaji ko babanta ma ya ya sun shirya ma kamun ya bar duniya ita ta yi jinyar sama daga asibiti kamun Allah ya ɗauki ransa. in sha ma Allah ba za ba wani da za ta za samu mun gode maka Allah ya saka maka da alkhairi mun gode sosai mun gode Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya saka maka da alkhairi na gode na gode na gode amin amin amin to jama'a kuma mu doki last last call mun ce call uku kawai za mu doki kira uku kawai za mu doki uh, ah, insha Allah ah, daga baya na san jama'a da su kira ni ah, mu samu mu daddale magana ita wannan baiwan Allah assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kola assalamu alaikum na bawa Allah sunan kargan nake kira Abdullahi nan Kano. Ok, Malam Musa Abdullahi daga Kano, muna jin ka. Matsala a nan da to, sai mhm. da mace Allah Allah ya ba ta lafiya kuma ya warware mata abubuwan da ke damunta. Amin. mata ta na tanazumci falak da nasi a kore shi ko za ta yi tofa a ruwa ta sha za ta za ta yi karanta ta tofa a hannunta ta kwanciyar ta ringa yin wannan falaki da nas falaki da nas ba falaki da nas insha Allah falaki da nas ba ko ta tofa a ruwa ta sha ko kuma ta ringa tofa a hannunta tana shafa ba rukai kina kina ji ko eh eh falaki da nas so nawa to na'am Eh, to kace ta wai wai kace ta falaki da na so nawa wai kiringa be ba ba adadi wannan ke da kiringa wato bi mana ya ke ta frequently kina yawan ah, falaki da nas kina karantawa ya wato frequently dai kina yi frequently tai'atu busu daya da a kun daya da kuma la haula daya ta ringa maimaita haka har sau talatin da uku kai ya yawa kai kuma ai insha Allah sai ya ga damuwa ya yawa da ka ja ku ayatul gusu kaza duka 30 da 30 da 30 da haba ya ya yawa wani ba wallah ya ya ba za ta hawa kai kuwa a abin da ke damunta ai wannan bai yawa ba za ta ringa sa ai mata ba ok to to masha Allah ba to ba ba ba kowa ke ba kowa ke yin haka bai ko yasa shi dai a mi ba na samu insha Allah za a sabu wanda eh Allah zai yayi watan Allah da iko Allah kin sallallahu alaihi wasallam eh to mun gode maka sosai Allah ka da alheri mun gode mun gode Allah ya Allah ya da mun gode Allah ya ka da alheri mun gode mun gode mun gode mun gode jama'a ku kuri ba za mu dauki ba ku kuri lokacin sallah ya kusa nan ah, rukayya insha Allah zaki ji ni kin ji in allah ya yadda za mu san kan da za yi na san ba kan da za yi akwai bayan allah da yawa da za su bugo daga baya in allah ya kai barin eh, da kila kiran ga salamu alaikum malam haruna wa alaika salamu malam haruna muna jin ka barka da waraka ya ibada alhamdulillah barka da waraka gaskiya mun ji complain din yar uwa da kayya mun tausaya mata sosai sosai wallahi na tausaya mata matuƙa gaskiya ta da jarabawa ubangiji Allah kuma ya sa ta ci jarabawa amin amin amin ta ƙara yin hakuri ta ci gaba da addu'a kuma Allah ya cire shi daga cikin musibar da take ciki amin Allah kuma roƙon Allah ubangiji subhanahu wataala ya bata miji na gari wanda zai zai dauki ɗawainiyarta ya kuma kula da ita ya rike ta da amana insha Allah insha Allah insha Allah insha Allah na ga jama'a da na ta rubuta wai wai me yasa na ce wai me yasa na ce ya yawa ya yawa ya yawa ya yawa ne mana gaskiya gaskiya ya yawa ne mana irin haka ne kaga an hadu an gamu wurin aure ko kuma wurin eh, na da suna shi ga mutum ya ce wai a karanta a karanta yasin 30 30 eh, ya yawa ya mutum zai tsaya yana karanta yasin 30 ya yawa akwai roƙon Allah kai roƙon Allah amma ka zo ka ta azabtar da mutane cewa eh, no no no no haba addinin musulunci mu duba kaga sometimes ana fadi shega wasu suna ganin cewa ko wani karfin imani to karfin imanin shine wallahi ka yarda da Allah domin in ka yarda da Allah wallahi ladan fatiya kaɗai fatiya ɗaya ɗaya ɗaya kaɗai wallahi da ka san ladansa da ka san girmansa da yake a cikin rayuwan ka komi believe ne believe ne kai ka believe da ka sani wallahi da baka wasa ma da fatiha kaɗai da ba wani wani azaba ne kawai zaka ce a ah, da Allah karanta eh, kamar misali karanta yasin talatin ya how how how san ne ce ya yawa amma <laughs> reason isa ka wurin kawai Allah bai yawa ba ka karanta ne abu a ce karanta abu ka karanta tsakanin ka santsan da santsan tsakanin ka da Allah kada ka kamata ka karanta harafi da harafi harafi da harafi harafi da harafi ka san cewa a wannan ka karanta shi daidai kula kula wannan wannan ba karatu bane wannan wannan kada kan kai da kanka kasa wannan bukata bai kula wala dole na mi alhamdulillah rabbil alamin wala dole na mi kai da kanka ka je ka kwanta kai tunani kai da kanka ka san bukatan ka bai biya kaga ji mutum ce wallahi na yi roƙo Allah ina ta roƙo Allah wallahi yanzu bukata na bai biya no ba kai ba kai da kyau bane idan da gwada mutum wai karatu wai ce don Allah ah, yasa na ce ya yawa dewa daga ah, kai sarki zaki ai bai yawa wallahi ya yawa a ah, ya yawa ya yawa ya yawa mu ba kanmu gaskiya kai da kanka kai da kanka ka san ya yawa wallahi ya yawa ya yawa haba yasa a a <laughs> rukaya a ajiya rukaya ni dai gaskiya ababen da gwada miki abinda ni na ga <laughs> zai mini sauki ni da ke wala shine falaki da nasin nan kawai addu'an da gwada falaki da nasin nan na yarda da wannan amma ki je ki jawo wannan talatin wannan talatin haba don Allah don annabi haba <laughs> ban ce babu ba akwai shi ban ce babu amma kai da kanka ka san yayyawa yawa yawa eh in dai ka yadda ka yadda san san tsakaninka da Allah zuciyarka ka yadda san san tsakaninka da Allah fatiya wallahi ladan fatiya alhamdu kade ladan alhamdu kade wallahi baka san baka san girman sa ba baka san girma in dai ka yarda tsakaninka baka san girman sa ba wallahi to ka yadda cewa wannan kade kawai yana biya maka bukata shi sa <laughs> ni kuma dalili na hujja na da dalili na nake ganin yayi yawa saboda kai da kanka sai ka ci mata wata karanta wanga baba 30 kuma tana ta 30 30 kai da kanka san ba za ta karanta shi daidai ba kai da kanka ka sani ko kai da kake fadiwa kai da kanka san wallahi in ka karanta na farko na biyu na uku wallahi na hudun kai da kanka kai da kanka ka akwai da da wasu yi wasu wasu mistake kadan kadan balle ka kai na goma sha ɗaya sha habba mu ma kanmu gaskiya shi sa ruka sha Allah za mu saurare ki kuma kinji zan kira ki kuma in Allah ya da kinji insha Allah okay all right ba damuwa mun goyi to zaki ki je aiki inda kike in Allah ya da za mu kirawo ki kinji to nagode all right okay all right okay assalamu alaikum